الإرشاد شريانك الله من أبوك دوك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله لنا وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه لنا اللهم إن كان رزقنا بعيد فقربه لنا وإن كان رزقنا قريب فيسره لنا اللهم إن كان رزقنا قليل فكسره لنا وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين ينوانا إنا مكسلما تمسلنتي وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi mun dawo karanta wannan littafi namu na kitabu tauhid wato littafi na tauhidi ifradul ma'budu bil ibada ma itiqadi wahadatihi zatan wa sifatan wa af'ala littafin ta allah da bauta shi kaɗai ne a cikin zatinsa shi kaɗai ne a cikin sifansa shi kaɗai ne a cikin aikace-aikacensa shine itikadi shine ake kira aƙida wato ƙulli ka ƙulle shi gam-gam kada ka rabu da shi shi allah shi kaɗai ne ifradul ma'abud ma'abud shine allah Kaɗai shi fil ibada cikin ibada ma a itikadi kuma a zuciyanka ka kulle wahadatihi kansa zatan a zatinsa sifatan a sifansa wa a fa'al da kuma aikace-aikace allah laisa ka mislihi shai wa huwa sami'ul basir allah babu mai kama da shi shine mai ji kuma mai ganin mu allah ka ɗora mu akan tauhidi ka kuma tashe mu da tauhidi ka kuma haɗa mu a gaban allah da tauhidi kalmar nan ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah muna yi wa malumanmu na ƙasa shugaban majalisar malamai ta ƙasa da ƙasa khalifa allah ka ƙara masa nasara ƙara masa lafiya ƙara masa kariya da mataimakansa na ƙasa da ƙasa da mataimakansa na state malumanmu na state state da malumanmu na local government da malumanmu kuma na rasa gaba ɗaya da sauran ainihin kwamitoci da sauran mu mabiya gaba ɗaya allah kai mana albarka muna addu'a wa wanda ya ɗauki nauyin wannan ainihin wato kitabu tauhid dd a dg kashifo inuwa ƙarƙashin malam inuwa foundation wanda take cikin garin hadeja a jigawa state allah ya ƙara masa kariya ƙara masa taimako ya biya bukatunsa na duniya da lahira to yan uwa za mu tashi wannan babin wala in a rahmatan minna من بعد أضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة wannan shine babu ma ja'a fi ta'ala wannan babi ya zo ne yana magana akan faɗin Allah maɗaukakin sarki shi mutum akwai fankama da kuma takama da kuma nuna dabaransa da wayansa da iya nema ya bashi in ya samu wata rahama sai ya zama ya yi murna har ma ya manta da waye bashi kila ma ya rinka cewa kokarinsa ne kuma himmansa ne waɗansu mutane sun san allah a cikin tsanani da kuma cikin yalwa wasu mutanen kuma sun san allah a cikin yalwa waɗansu kuma sun san allah a cikin tsanani wasu kuma sam gaba ɗaya sai su mance da allah gaba ɗaya a rayuwarsu to shi wannan babi yake jawo hankalinmu duk abin da ka samu na ni'ima na matsayi na ɗaukaka to kada ka kawo ƙoƙarinka ko himmanka ko ƙwazonka a ciki kame da shi haza min fadli rabbi wannan daga falalan ubangiji na ne da ya ga dama da ya ba wani ba kai ba to shine Allah ke ba mu labari wala in azaqnahu rahmatan idan muka ɗanɗana wa mutum rahama minna Allah ce daga wajen mu ba'ada darra da yayi talauci ya samu tsanani muka buga misali kamar annabi ayub ya yi rashin lafiya shekara goma sha takwas baya ma iya tashi ka anna bainahu wa bainal ardi magana disiya kamar wani mayan karfe ne in ya tashi sai ya zauna kawai yi eh, shekara suna tare da matarsa ta ce amma ana laka an tas'alallaha shifa shin lokaci bai yi maka ba roƙi allah sauƙi ya tambaye ta shekara nawa na yi lafiya na lau ta ce ka yi shekara goma sha takwas ya ce shekara nawa na yi ba ni shekara nawa na yi lafiya na lau ta ce shekara arba'in rashin lafiya fa shekara nawa goma sha takwas ya ce to ai sha takwas din nan ai bai kai arba'in ba na haka zan yi ta haƙuri kuma wannan abu daga wajen ubangiji ne ni na san shi ya ɗora mun kuma shi zai yaye mun abin da yake cewa ma rabbi masainu dur allah ga ciwo ya shafe ni wa anta arhamur rahimi allah rahamarka nake nema allah gafaranka nake nema kai ne mai jin kan masu jin kai ku duba ya ce ma rabbi fashfini Allah ka yaye mun bai ce ba rabbi masainu dur wa anta arhamar rahimi Allah ciwo ya shafe ni cuta ta same ni rashin lafiya nake ciki na shekara da shekaru Allah anta arhamar rahimin Allah bukata na ka ji kaina ka yi mun rahama in dai ba ka yi fushi da ni ba Allah wannan ba komi ba ne Allahu akbar kun bai mance da Allah ba Allah ce wa kashafna bihi mindir sai muka yaye masa yana zaune kawai sai Allah ce urkud bi rijlik murza kafanka ko yana murzawa sai aka ce haza muktasalun baridun wa sharab ga ruwa nan sha sai sha yi wanka sai wanka Allah ce wa atainahu ahlahu wa mislahu ma muka bashi iyalansa da ya rasa muka bashi dukiyan da ya rasa muka kuma dawo masa da lafiyansa muka kuma ninka masa alheri don me waje wajadnahu sabira mun same shi mai haƙuri ne ni'mal abd madalla da bawan mu ayub innahu awwab mai yawan komawa ne ga Allah to lokacin da kake da cikin tsanani ka koma ga Allah lokacin da kake cikin yalwa ka koma ga Allah to amma wannan aya tana sifanta mana waɗansu mutane ba haka suke kamar yadda annabi ayub yake ba yana ambatan Allah yana godiya cikin yalwa da cikin baiwa amma nan allah ya ce min ba'di darra bayan tsanani ta shafe shi la na, na li sai ce ai wannan kunga yadda na ci gaba ko kunga yadda na iya nema kun ga inda karfi ai ba na bacci ai na yi gabas na yi kudu na yi arewa ai a nan na tara wannan kun ga irin kokari na kun ga irin nasara na kai ni mai rabo ne sai ta koda kansa kaga ba Allah duk wannan maganganu nasa bai ce Allah ya yi min ba bai ce Allah ya bani ba a'a sai kawai sai yi burus ya manta ma da wannan abun zai ce hazali a yi wannan kokari na ne kai ya ce ma a zannu sa'ata ƙa'ima ni bana zaton ma za a tashi alƙiyama kaga ya kafarci wani ya samu ni'ima sai ya zama kafiri shi ya sa wani a shi talaka ya fi maka ta ajazu an ta kuna faƙiratan wal faƙaru khairun min ginan yudgiha eh, nafsu ita zuciya eh, ba ta son talauci ta ajaz tana gajiya a ce talaka ne wal faƙaru amma a barka talakanka ka ci ka sha lafiya ka zauna lafiya khairun min ginan fi wadata da za a baka ɗigiha Karshe kuma ta halaka ka kamar wannan ku duba wannan rashin da ya shiga tsanani yanzu kuma allah ya buɗe masa ƙofofin arziki yana cewa hazali ai ƙoƙari na ne ai daga gare ni ne kai sai ya kafurce ma ya ridda shi yasa wani wadata tana iya barin tana iya sa shi ya shiga cikin sabo da baya zina sai ya shiga neman mata da baya caca sai ya shiga caca da baya duk wayansu abubuwa na laifi amma da ya ga maya maya sai kawai sai ya mance ma ba za ma a tashin kiyama ba ai ba ma wani sakamako ai ba ma wuta ba aljanna haka Allah ya ce la ya ce ban san ruwan kiyama za ta sha shi kai a ɗauka ma mukaddara ɗin za a koma yadda kuka ganni cikin wadata kuka ganni cikin ɗaukaka kuka ganni cikin yalwa to ko an koma lahiran ma ni maɗaukaki ne mawadaci kuma mai ina cikin yalwa wala in ito ila rabbi in muka koma zuwa ga ubangiji eh, inna li indahu a wajen shi Allah din lal husna to ina da kyakkyawar rayuwa Allah ya ce karya yake Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa falanu nabbi annal lazina kafaru bima amilu gashi nan yana cewa bayan ya kafurce ya karyata kiyama kuma ya zo ya ce to a kaddara ma wato shi kaddarawa ne ba ma ya yadda da ita ba ne a kaddara din to za a koma to ko an koma haka nan zan tashi a cikin yalwa cikin arziki maɗaukaki mawadaci mai jin daɗi to ya ba shi wannan satifiket allah ya sanar da shi hakan bayan ya karyata ita kiyaman kuma yaushe zai koma cikinta sai Allah ce to irin waɗannan waɗanda za su samu yalwa su manta da Allah su manta da ɗauka wato ni'iman ubangiji falanu nabbi lazi na kafaru wallahi za mu ba wa kafurai labari bi ma'amilu abinda suka aikata a nan duniya na ƙaryata alkiyama wala hun kuma za mu ɗanɗana musu min azabin galis daga cikin azabanmu mai kauri mai tsanani mai zafi kuma za su ƙonu da ita kenan kun ga wannan mutumi ai ya kafirce ya ce ba na ba kiyama ba tashinta kuma ya zo ya daɗa da kansa ko an koma kiyama ma kuma ya ce ma a ƙaddara wai ƙaddarawa ne ma kaga har yanzu dai yana nan a cikin kafurcinsa yana nan a cikin inkarinsa da musunsa na tashin alkiyama me ya ja masa saboda ya gan shi cikin girin ɗaukaka ya yalwatu ya zama babban mutum da kuma lokacin da yake talaka yana nan mai imani yana nan kuma cikin shirya amma da aka buɗe masa ƙofofin arziki to shi kenan kawai wannan arziki sai ya halakar da shi to allah ya tsare mu ƙala mujahid hadha bi amali ya ce ai aiki na ne ya kawo min wannan dukiya ai ilimi na ne ya kawo min wannan dukiya ai wayo na ne ya bani wannan dukiya wato ba Allah ba kenan wa ana mahququn bihi wa ana bihi kuma ni na cancanta na samu irin wannan arziki wato har akwai cancanta ma shine kawai yayi rawansa yayi kidansa yayi rawansa wato haƙƙin ma arzikin ma irinsa shi ne ya kamata ya zama yana da irin wannan to shi ne ma'ana inna haza shi ne allah mai girma da ɗaukaka yake cewa da suke cewa ehm, la yaqulan na haza li shi ne mujahid ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya fassara mana cewa menene na wannan faɗin hazali ya ce abinda yake nufi haza bi amali wa ana mahaƙuƙun bihi wani abin da mujahid ya ce kenan abin da kuma ibnu abbas ya ce ibnu abbas shine tarjimanul qur'an shi dan abbas wato dan baffan annabi ne shi abbas baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallam tsakanin abbasu da shi ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara uku ne amma abbas yana girmama annabi yana ɗaukaka shi abokanansu suka ce ai kai ne buwa eh? ai kai ne babba a kansa ya ce a walittu qabla rasul walakin na rasulu akbaru minni an haife ni ne kawai kafin manzon Allah amma annabi ya fi ni daraja ya fi ni girma ya fi ni ɗaukaka kaga abbas kaga ya yadda da Allah ke ɗaukaka Allah ya ɗaga manzon Allah narfa'u darajatun man nasha muna ɗaga darajojin waɗanda muke so Abbas ya tabbatar cewa ai annabi fa manzon Allah ne to ya zai kwatanta kansa da manzon Allah ai annabi fa rasulullahi abbas abin da ya ce musu to sai ai hoda. dan nan sai ya zama tare da manzon Allah duk inda aya ta sauka ya san inda ta sauka da daddare ne da rana ne a fagen yaƙi ne a makka ne a madina ne domin annabi ya ce allama faqihu fi dini wa allim ta'wil Allah ka fahimtar da shi fiƙihu wato ka fahimtar da shi fahimtar addini wa allim ta'wil kuma ka sanar da shi fassara tawili a larabci fassara ne amma mutum bahaushe ce karka yi man tawili wato karka juya maganarsa eh, to annabi ya roƙa masa fiƙihu fahimtar addini hukunce hukunce na shari'a ya kuma roƙa masa allah sanin littafin allah sai dina umar yana tare da shi shi kuma yaro ne sai sabai suka ce ko da zama za a yi sai ya kira ibnu abba ga manya-manyan akabir sahaba manya-manyan sahabbai amma kuma sai ya kawo ibnu abbas manya suka ce ai yaro ne ya kake kashi cikin sai wata rana aka taru manya-manyan sahabbai sai tambaye su menene dalilin saukan izaja a nasrullahi wal wato suratul fati menene eh, nasur kai suratul nasr me dalilin saukan suratul nasr manya-manyan sabai suka ce ai ta sauka ne don ta nuna nasarar musulunci da nasarar manzon Allah da kuma musulunci zai game sharkan wa garban mai manatan wa mai saratan gabas da yamma kudu da arewa dama da hagu kaifa wannan sahabi ya ce wannan haka ne fassara wannan haka dalilin saukan idza ja nasrullahi wal fath duk da suka gama sai ya tambayi ibnu abbas ibnu abbas ya kai dan abbas me dalilin saukan wannan aya sai ibnu abbas ya ce ai nazalat hadhihi sura litadullu ala qurbi ajlin rasul ai ta sauka ne ta nuna kwanan annabi ya kare wato ajalin annabi ya zo rasuwan annabi ya zo sai saidina umar ya ce to kunga waye fassara irin wannan waye faɗi dalili irin wannan babu shi sa nake tare da shi nima abin da na ji kenan lokacin da ijaja a nasulullahi wal fats wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan ta sauka abin da na ji annabi ya ce kenan to kwana na fa ya kare ajalina ya zo amma ba kowa ya sani ba daga cikin manyan sahabbai sai shi wannan yaro din sai kuma shi sai da na umar abin da ya sa yi wannan jarrabawa don ya nuna musu darajan shi wato abdullah to shi ya sa mutum ne masanin alkur'ani masanin kuma fassaran alkur'ani kuma masanin hadisai yana daga cikin manya-manyan wato sahabbai da suka rawaito mana addini suka rawaito mana hadisai masu ɗumbin yawa da shi da abu huraira to allah ya ƙara masa yadda to menene ibnu abbas ya fassara mana wannan faɗin hazali eh, wannan dabara ta ce to menene ibnu abbas ya ce ƙala ibnu abbas yuridu min indi abin da yake nufi ai wannan daga waje na ya zo wato daga ƙoƙarinsa ne daga himmansa ne kaga ba Allah a ciki yana nufin shi ne ya yi wa kansa arziki shi ne ya ɗaukaka kansa shi ne ya wadatar da kansa to abin da ibn abbas ya ce kenan faɗin wannan mutumi wanda ni'iman Allah ta shige shi amma kuma ya mai da ita gare shi wa in qala innama utituhu ala ilmin indi ai an bani ne saboda wani ilimi da na ƙware wannan kuma ƙarun eh, kenan yana cikin matalauta ya ce annabi musa ka roƙa mun allah ba na son talauci eh? annafsu ta ji an ta kuna faƙiratin ɗazu na gaya muku wal faƙaru min ginan yi rai ba ta so ta zama talaka amma gwanda a bar ka talaka ka ci ka sha ka sadu da allah lafiya da a baka wadata da zai halakar da ka yawancin wayansu wadata da mulki da ɗaukaka a nan ne mahalakarsu take su dai a basu ko za su halaka allah ka bamu in ka bamu allah a lahira ko ba a bamu komi ba ba damuwa kwarai منهم من na fi duniya, wa ma وما fil في min من خلاق masu cewa Allah mulkin nan da nake nema Allah wannan matsayin nan da nake nema Allah nan kudin nan da nake nema Allah ɗaukakan nan da nake nema Allah ni an ka bani lahira ba ba sai ka bani wani abu ba to nan addu'a ba ta da kyau to shine na ya roki annabi Musa udu'ullaha an ne roƙa min Allah ya wadata ne. Musa alayhi salam ya roƙa masa Allah Allah ya ba shi dukiya ma wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati uli quwwati an ce mabudan kawai na taskoke na rumbu na dukiya na karuna latanu'u bil usbat mutum yan eh, saba'in don ake usba wajen laraba daga goma zuwa arba'in sittin har saba'in su suna da kalmomi iri-iri an aka ce rahadu daga mutum uku zuwa goma an aka ce usba daga goma har zuwa saba'in to allah ya ce mabuɗan kawai ba fa arzikinsa ba fa mabuɗan kawai nasto sto a buɗe wannan a buɗe nan a buɗe nan a buɗe nan a buɗe nan to lata tanu'u bil usbat uli quwwati iz qala lahu qawmuhu la tafra lokacin da mutanensa suka ce kada fa ka yi takama kada fa ka yi fankama kada fa ka yi ɗagawa ka wuce iyaka yace ce ina ina ma tuhu ala ilmi ni kar ku mun wani wa'azi kar ku gaya mun kaule da ba'adi kun san yadda na yi na samu wannan arziki ni ne fa eh, na yi kokari na yi fankama na yi kwazo na same shi allahu akbar kun ji karuna ya manta da lokacin da ba shi da komi ya taimaki annabi ya roƙi annabi musa allah ya wadata shi gashi kuma yanzu ya ce inna ma otituhu ala ilmin indi awalam ya alam annallaha qad ahlaka min qablihi min alqurun Allah ce karuna shin bai sani ba ne eh, mun halaka karnoni ɗari-ɗari ɗaruruwa wanda suka fi shi ƙarfi suka fi shi dukiya suka fi shi samu suka fi shi yalwa suka fi shi ɗaukaka kusa abin da ya faru da ƙaruna kenan wata rana ya fito ya yi ado bai taɓa ado irinsa ba har ma talakoki suna ta kai ina ma ya laita lana mislu ma utiya qarun innahu lazu hazzin azim ina ma da muna da irin abin da aka ba na kai ai mai rabo ne ko Allah ce fa kasabna bihi wa bidarihi al-ard sai muka bude kasa kawai sai muka kife shi Allah ce muka shafe kasa kawai da shi subhanallah kun ji ikon Allah shine Allah ke gaya masa walam ya an lalawa kada a halaƙa min ƙaunifi min alƙururu bai sani ba ne Allah ɗa halaƙa da waɗanda suke kafin shi amma yazo yana cewa in na ma'auti tuho a ilmin indi saboda girman kai yana cewa ai iyawa ne ai dabarana ne ai ilimin na ne tun zai na ilimin gashi an buɗe ƙasa an kife ka wani darihin wannan kuma suto suto ɗin da kuma eh, rumbun-rumbun dukiyan Allah ce muka buɗe ya fada rumbunan nasa suka fada aka shafe ƙasa sai dai labari kawai ta da labari irin wannan to ina wayan nasa utituhu ala ilmin indi ya yi aiki ƙarya ne kawai to haka ɗan adam yake in yake talaka lokacin da yake talaka sai gan shi mai sauƙi mai biyayya mai ɗanɗani. amma kuma yana samun ko wani matsayi ne ko wani dukiya ne ko wani mulki ne sai kuma ya ja daga ya nuna fashi fa wani ko shawara ma ba zai karba ba eh? yana ganin kawai shifa ya kware duk abin da yake yana yi ne ala ilmin yana yi ne a kan ilimi to mu daina haka saboda butulci ne wannan babi yana shiryar da mu cewa mu daina fankama da duk abin da muka samu kanmu a ciki na ɗaukaka na matsayi ne na dukiya to kar mu yi takama kar mu koɗa kanmu kar kuma mu girman kai mu zama masu komawa ga Allah mu ce ai haza min fadli rabbi wannan daga falalan ubangiji na ne allah ka samu dace an ce lokaci yayi muna addu'a wa wanda ya ɗauki nauyin wannan program uh, dg kashifu inuwa karkashin malam inuwa foundation da ke garin hadeja jigawa state allah daga darajansa ya biya bukatunsa ya ji kan ma'aifansa ya sa kuma ya gama mu gama lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu a biyo mu don a ji karshen masu girman kai da dagawa yadda allah yake gamawa da su allah cire mana girman kai ya cire mana kuma ɗagawa cire mana fankama da takama mu komar da lamari mu ce haza min fadli rabbi komi kake ciki daga falalan ubangiji na ne wassalamu alaikum rahmatullahi barkatu